cikin labaran za a ji cewa kotun ɗaukaka ƙara ta saka ranar tara ga watan da muke ciki domin sauraron ƙarar da malam abdul kabara da aka yanke wa hukuncin kisa ta hanyar rataya ya shigar gabanta gwamnatin tarayya ta musanta rahotannin da ke cewar ana tattaunawa tsakanin najeriya da wasu kasashen ƙetare domin kafa sansanin sojin kasashen waje a ƙasar nan darajar naira ta samu ta shi a jiya litinin Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a labaran kasa yau talata 28 ga watan Shawwal shekara ta 1445 bayan hijira daidai kenan da bakwai ga watan Mayu na shekara 2024 miladiya. Kanin labaran aka saurara sai a gyara zama domin jin cikakkun tare da ni Khadija Nasir. reshen kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a nan kano ta saka ranar tara ga watan da muke ciki domin sauraron ƙarar da malam abdul kabara da aka yanke wa hukuncin kisa ta hanyar rataya saboda yin kalaman batanci ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga ragabanta gabanta idan ba a manta ba babbar kotun shari'ar musulunci ta yanke wa malamin hukuncin kisa ta hanyar rataya a ranar 15 ga watan Disambar bara a yayin fara sauraron karar ajiya Lauyan su Sadiq Yusuf ya buƙaci gwamnatin Kano ta biya shi naira miliyan 20 saboda bata masa bata wanda yake karewa lokaci da aka yi sai dai lauyan gwamnati bashir sale ya soki roƙon inda kuma ya nemi ƙarin lokaci tare da ɗage ci gaba da zaman shari'ar kamfanin dillancin labarai na ƙasa ya rawaito cewar lauyan mai ƙara ya janye buƙatar biyan su naira miliyan ashirin ɗaya ne ma tun da farko attajirin ɗan kasuwar nan kuma dattijan ƙasa alhaji aminu alhassan ɗan tata ya ziyarci tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekarau domin jajanta masa kan gobara da ta shafi wani sashe na gidansa da ke unguwar mundubawa a nan kano wani bangare na gidan tsohon gwamnan kano malam shekarar da ke unguwar mandubawa ya kama da wuta inda ya kone dakunan matarsa guda uku hajiya halima shekarau alhaji aminu dan tata na daga cikin waɗanda suka fara zuwa gidan sardaunan kano domin jajanta masa kan ibtila'in da ya faru dan tata ya gode wa allah maɗaukakin sarki kasancewar ba a samu asarin rai ba a sakamakon tashin gubarar. Majalisar Karamar Hukumar Kabo ta sanar da soke duk wata takardar filin gwamnati ko burtalai da aka siyar a tsohuwar gwamnatin da ta gabata. Kantomin Karamar Hukumar a ah, Honorable Uwari Adamu Aliyu ne ya sanar da daukar matakin a yayin kaddamar da wasu kwamitoci guda bakwai a Karamar Hukumar da za su kasance a ƙarƙashinsa. Kwamitocin za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da shugabancin karamar hukumar kuma za su fara aiki daga yau bisa umarnin gwamnatin jihar Kano. gwamnatocin sun hada da kwamitin dawo da kayan gwamnati da tsohuwar gwamnati ta siyarwa waɗansu wanda ya hada da gonaki da burtalai da wato filaye da dai sauransu sauran kwamitocin sun hada da na kwamitin ilimi sai na lafiya da kwamitin masu karbar haraji sai kwamitin masu kula da harkar ƙasa sai kwamitin tsaro da sauransu taron ya samu halartar 'yan siyasa da dama ciki har da mai baiwa gwamnan jihar kano shawara a harkar noma na zamani To yanzu haka dai kudirin kafa rundunar tsaro ta wanzar da zaman lafiya Peace Corps da Majalisar Wakilai ta amince da ita a ranar 29 ga watan Fabrairun bana. Na gaban zauren Majalisar Dattawa inda ta tsallake karatun farko a majalisar. A sakamakon haka shugaban masu rinjaye na zauren majalisar Sanata Michael mai Ope Mibamidele da ke wakiltar ekiti ta tsakiya zai sake karanta kudurin a gaban majalisar domin amincewa da shi kamar yadda yake bisa dokokin majalisar ƙasa rundunar tsaro ta Fisco wadda aka kafa shekara 25 da ta gabata ƙarƙashin babban kwamandanta na ƙasa dixon ako na ƙarƙashin dokar yi wa kamfanoni rajista ta ƙasa wadda kuma ta samu amincewar gwamnatin tarayya ta hannun ma'aikatar gaban matasa ta ƙasa majalisar gudanarwar jami'ar jihar kwara da ke malete ta amince da ɗaga likafar wasu ma'aikatanta guda shida zuwa cikakken matsayin farfesa sai kuma wasu sha ɗaya da suka samu ƙarin girma zuwa matsayin mataimakin farfesa mukaddashin daraktan hulɗa da jama'a na jami'ar kwasu dr sa'idat aliyu a cikin wata sanarwa da tabbatar a ranar litinin ta zayyana sabbin malaman da suka haɗa da farfesa adebayo ulo wake wanda ya ƙware a fannin ilimin ƙasa sauran su ne farfesa lawrence ademiluyi sai farfesa adioye afolabi da farfesa isiaka aliyagan da farfesa sikiru ahmad da kuma farfesa aliru mustapha ana shan labaran ne daga sashen labarai da al'amarin yau da kullum na mita 93.1 a zangon fm ya goma da minti biyar agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi yanzu kuma labaran kasar zai dora. Gwamnatin tarayya ta musanta rahotannin da ke cewar ana tattaunawa tsakanin Najeriya da wasu kasashen ketare kan batun kafa sansanonin sojojin kasashen waje a kasar nan. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris a cikin wata sanarwa da fitar a ranar Litinin ya buƙaci 'yan Najeriya da su yi watsi da labarin wanda ya bayyana a matsayin na kanzan kuregi. ya ce babu wata irin tattaunawa da gwamnatin tarayya ke yi da wata kasar waje kan ikirarin da ake yi na cewa za a kafa sansanonin sojan kasashen waje a najeriya a kwanakin baya ne dai wasu shugabannin arewa suka gargaɗi shugaba bola tinubu a kan barin gwamnatin amurka da faransa su kafa sansanonin sojojinsu daga yankin sahel zuwa najeriya gwamnatin jihar ogun ta fara duba lafiyar maniyyata aikin hajjin bana da suka sauke faradi a bana babban sakataren hukumar jin daɗin alhatsai ta jihar alhaji salau dauda ya ce aikin tantancewar da ake gudanarwa a oke musan da ke abeokuta shiri ne da aka saba yin sa duk shekara domin sanin halin lafiyar mahajjata ya kuma buƙaci mahajjata da su baiwa tawagar likitocin haɗin kai domin samun sakamako mai kyau da zai taimaka musu wajen gudanar da aikin haji cikin ƙoshin lafiya babban bankin ƙasa ya ce nan da makonni biyu masu zuwa za a fara cire kaso sifili da ɗigo biyar cikin ɗari daga cikin ma'ajiyar abokan hulɗar bankuna a matsayin harajin yaƙi da masu ayyukan 'yan damfara ta hanyar amfani da intanet babban bankin kasar ya bayar da wannan umarni ne a ranar litinin ta cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun daraktan kula da sashen biyan kuɗi na bankin chibuzo fob da kuma daraktan kuɗi da dokoki na bankin haruna mustapha sanarwar ta umarci daukacin bankuna da sauran cibiyoyin tafiyar da kuɗi da ba sa karɓar kuɗin ruwa da sauransu da tsara yin aiki da umarnin wanda yana bisa doron dokar yaƙi da masu kutsen intanet ta shekarar 2024 to sai dai kuma an tsane wasu bangarori na hada-hadar kuɗi da tsarin sun shafa kamar raba bashi da biyan kuɗi sai biyan albashi da kuma tura kuɗi a tsakanin ma'ajiyoyi da ke banki ɗaya ko a tsakanin bankuna da kuma tura kuɗi a tsakanin abokan hulɗar banki da ke da ma'ajiya a banki iri ɗaya. Hukumar Yiwa wa kamfanoni rajista ta ƙasa CAC ta ba da wa'adin watanni biyu ga kamfanonin hada-hadar kuɗi na POS miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da su gaggauta yi wa wakilansu da ɗaiɗaikun mutanen da suke hulɗa da su rajista a hukumar. a cewar hukumar matakin yana bisa doron umarnin babban bankin ƙasa kamar yadda aka amince a yayin taron da aka yi tsakanin kamfanonin hada-hadar kuɗi na fintex da magatakardan hukumar Hussaini ishaq magaji a abuja a jawabin da ya gabatar a yayin taron magatakardan hukumar ya ce ɗaukar mataki na bisa ƙoƙarin ganin an kare harkokin kasuwanci da ake yi tsakanin cibiyoyin hada-hadar kuɗi na fintech da abokan hulɗar su da kuma inganta tattalin arzikin ƙasa. ya ce wa'adin wanda zai kare a ranar bakwai ga watan yulin bana ba a ɗauke shi ba domin cutar da wani ko wata ƙungiya sai dai kawai domin bunƙasa harkokin kasuwanci a najeriya To darajar Naira ta samu ta goma shi a bisa farashi na hukuma a jiya bayan da aka canzar da ita kan Naira dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da hudu da kobo ashirin da ɗaya akan kowace dala ɗaya. bayanan da aka fitar daga hada-hadar canzar da kuɗin sun nuna cewar takardar naira ta ci ribar naira arba'in da shida da kwabo sha tara hakan ya nuna ta samu karuwar kaso uku da dubu ashirin da tara cikin ɗari idan aka kwatanta da yadda aka canzar da ita kan naira dubu ɗaya da ɗari hudu da kwabo arba'in a ranar uku ga watan nan na mayu sai dai an samu raguwar kuɗin da aka yi musayar su a jiya zuwa dala miliyan tamanin da hudu da dubu tamanin da uku.